السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يا wannan yammaci يا asabar أكو ga watan shida hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru biyu. muna cikin masjidu nuril islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin ar-risala na ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah wanda insha Allah muna cikin bayani akan abin da ya shafi zakka mu ya kawo dai inda malam yace wa man warisa arban azunnu na to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya sa wannan aiki yardajje ne a wajensa Allah ya mana baiwa da ikhlasi a cikin niyoyinmu ya arzuta mutaba'a a cikin dukkan ayyukanmu malam ya wa man warisa arban dun mutumin da ya gaji kasa kadara a abuwan kadara awu hibalahu ko aka ba shi kyauta aurafa min arziki ko kuma ya ainihin same shi a kasarsa filinsa gonarsa a matsayin tsar'an kayan shifta fazakkahu sai ya riga ya masa zakka in na gonan ne ba to fala zakka ta alaihi fi shay'in min zalika hatta yuba'a babu sauran fudda zakka ɗaya daga cikin wayannan sai in an tsayar. ko ma kaji wa man warisa arban wanda ya kaji kadara gado kai ba naka ne da au hiba lahu ko kuma aka taka kyauta ya can ba naka ne. waɗannan tun da kadara ce ba za ka butar musu da zakka ba sai da ka sai su ranar da ka sai da su suka zama kuɗi to a nan ne za a ce yanzu kuɗi ne in sun kai nisabi to suna da zakka ana gane wannan to nan da yake aurafa amin ardihi ko kuma ka samu a ƙasar gonarka zar'an kayan shifka ne ka shifka sai ya fita sai ka girbe sai ka fitar masa da zakka sai ka kimshe shi ka aji to yanzu fa in shekara nawa zai yi ba za ka sake masa zakka duk shekara ba a'a don me ala ta alaihi fi shai babu sauran zakka don in ka kula nan yadda yake zar'an din fa zakka yace da can ka masa zakka domin shi dama ana kudda zakkarsa yau ma hasadihi daga ranar girbewa ko ko in ka noma buhu dubu sai ka fitar musu da buhu ɗari na zakka haka ne zakka su ko? ila za a ga sun yawa <laughs> eh eh yana da yawa Ko wannan sauran in ka je ka aje shi a fito in shekara nawa zai yi kuma za ka sake masa zarka ba sai ranar da ka sayar ya zama kuɗi to sai ka hada da kuɗin hannunka yanzu kan sai ka musu zakka a matsayin zakkar kuɗi amma duk bayan gonan da ka riga ka hudda masa zakka ka aji to ba a sake masa zakka banda wanda ka saya za ka ku gane wannan kana sayar da bukuna dama sai ka sai bukuna aje na sayarwa ne shi kam yana daidai da kayan shagon ɗan kasuwa duk lokacin ka in yayi za ka haɗa da wa'annan bukunan ka lissafa kuɗin hannunka da kuɗin wa'annan bukunan sai ka cire zakka don na sayarwa ne an gane wannan amma banda wanda ka aje kawai daga nomanka ne sai ka aje shi sai nan gaba ka ga dama ka sayar ko ka ga dama ka kyautar ko ka ga dama ka cinye to in shekara nawa zai yi tun da ka riga ka masa zakka ba za ka ƙara yi masa ba sai ranar da ta sai shi ya bar maganar kayan gona ya koma kuɗi to yanzu kuma zakkar kuɗi za ka ci ina fata an gane wannan da kadara da ka gada ko aka baka da kayan gonar da ka riga ka fitar musu da zakka daɗewar da dun za su yi ba zakka a kansu tseren da kafin su suka zama kuɗi eh tseren da kafin su suka zama kuɗi daga kai ma shi kai abin da su gane yoto bismillah a'a yau aikar mu wuce gumba na in har kana da wasu kuɗi kana juyawa ranar da ka sai da shi ya zama kuɗi ya shiga layin wa'ancan kuɗin na hannunka domin za ka fudda zakka duk da shi kawo gani yau ne? Eh. Eh. su ai suna da muhalli na zakka da kuɗi da shanu suna da muhalli na zakka da gonar da ba a girbe ba in ka gada tana da muhalli na zakka in yau ka gaje ta gobe ka girbe ta sai ka da zakka amma shanun da ka gada a yau sai in rana irin ta yau ta juyo ta badi sannan ka da zakka kuɗi da ka gada a yau ko miliyon nawa ne sai in sun shekare sannan ka fito musu da zakka ba rannan kawai za ka yi musu zakka ba amma kayan gona ran da aka girbe shi kawai Allah ya ce adu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙin sa ranar girbewa kawai ana girbewa gona ita ba kamar sauran bane yanzu in kana da gona kana shifkawa in ka cire sai zakka ka sake shifkawa ka cire sai ka yi zakka ka sake shifkawa ka cire sai ka in za ka yi goma a shekara ɗaya sai ka yi zakka sau goma kun gane in shi ba magana sai ya shekara in a wata uku uku kake girbe to duk wata uku su kai zakka sai in sai kai ni tsari ba amma dabbobi kudi sai sun shekara mafhumun wala zakata alaihi fi shay'in min zalika ta yuba ba zakka akan su ba sai waɗannan sai in an tsaida wa yastaqbila biki haulan kuma kudin idan dama ba ta da wasu da su kadai ne zallan to sai kenan sai ka jira in sun shekara ka fitar musu da zakka kun gane wannan amma dama kai dan kasuwa ne kana da kudi shekarar hudda kudinka ya kusa sai ka sai da wasu kadarorinka to fa yanzu sun zama kudi ba haka yanzu sun shiga layin wa'ancan kudin za magana sai sun shekare amma in su kaɗai gare ka ba wasu to sai in sun shekara kun fahimci wannan? wa yadda gabila bihi haulan min yaumi qabli wato min yaumin ba famanu daga ranar da kabila mutum ya karbi famanahu kudin kadara kun gane haka nan bukunan da ka kimshe wanda da ka musu zakka aka ce ko shekara wasu ka yi ba zakka tseren da ka saida su to ranar da ka saida su dama ba ka da komi sai su yanzu sun zama kudi to ba nan za ka yi musu zakka ba amma idan da kana da wasu kudin zakkar wayancan kudin ya iso ga waɗannan sun zo yanzu za su bi layin ɗan amma in babu wasu sai su kadai to yanzu sai ka bari sai baɗi kamar wannan lokacin ya dawo sannan sai ka fitar musu da zakka a matsayin kuɗi don da kadara ce, duk shekarun da suka yi a matsayin kadara ka ne hukunan ka ne kuma a zakkace suke kun fahimci wannan amma yanzu tun da sun koma kuɗi to sun faɗi sai in sun tur da kuɗi in sun tar da kuɗi ɗan uwansu wannan kam lokacin zakar kuɗin nan in yi to su ma waɗannan lokacin zakar su yayi don sun kusa da 'yan uwansu kun fahimta ya yi daidai da mutumin da lokacin zakkarsa ya yi sai shanunsa ɗari suka aiku yau gobe zai kunce zakka ga yan maraƙun nan ɗari dole da su za a lissafa ba a cewa ai kwana ɗaya kawai suka yi Wa iyayen sun shekara kun gane wannan yauwa amma idan da yau yau aka ki saniya dubu gobe mutane suna fudda zakka shi ba ruwansa sai baɗi don shi yau dukiyar ta zo kun fahimci wannan? wafi ma ya kuru min al-ma'adini haka da ake fitarwa a ƙasa mu'adinai mun hausan tattalin kalmar aiko mu'adinai muke ce mata muma to da hausa menene ya kamata a kira wannan kalma ta mu'adinai ya hausawa eh ya za ka faɗi haka me ya kamata a cewa eh na gode malam na'am albarkatun ƙasa fassara kenan wannan fassarawa aka yi ko eh kamar a ce mutum ya ce dukiya menene dukiya mallakarka yanzu ba na fassara ma ba mallakarka ita ke ce mata dukiyarka wannan fassara ne suna ai guda ne amma wannan mubahun da mubahun ilaihi ya haɗu duka a suna albarkatun kasa kaga mubahun ne da mubahun ilaihi wannan ba zai zama suna ba eh al-ma'adan kaji an maka idafa kaga suna kenan wanda zai karbi suna a kira shi kawai a cikin kaza eh so shi kenan sai mu bar shi a mu'adanan don haka hausawan suka hausan da kalmar mu'adanai to idan mutum mu'adanai akwai su a ƙasa ko kala-kala akwai inda za ka je a ce ana tonon ƙoranda akwai inda ake tonon kusa akwai inda ake tonon tama akwai inda ake tonon zinari akwai inda ake tonon azurfa duk kowace ƙasa da irin abin da ake tono a wajen to wannan shi ake kira mu'adanai to in ka samu kawai ka ci bulus ko akwai shari'a tana bin ka bashi sannan kuma koyaya ka samu ko shi ma yana da nisabi komi fa yana da hukunci addinin musulunci duk abin da ga bai yi magana a kansa ba to kaleka ka gani da kyau ko baka gane ba ko baka kai gun ba ko kuma baka fahimce ne yin ba kun fahimci wannan Yauwa, ko kuma ba za a sa shi a tsarin shari'a ba ruksa ce kun gane ruksa sauki don annabi ya gaya mana hadisi akwai abin da Allah ya kyale mana ba man tashi yi ba ba bai da shi ba Ya yi shuru don ya zama sauki a gumbu sai mai tawalwala a ciki ba bai zuwa ya ce maka haramun Allah ya ce haramun manzon Allah ya ce an kyale mu don sauki akwai irinsu kun gane yauwa kaga sai aka kyale ka riga ka sa kalar da shiga dama ko amma wanne ne manzo Allah ya ji sha'awa kai amma ya sa baki ya sa kore ya sa dama ka tuna wata kuliyya da ya taba sakowa aka ce mai ba da labari ya ce ban taba ganin kyau irin wannan ba to kaga kenan duk ya halatta wannan an kyale mana wannan kofa ta sutura akwai ire-irensu sai dai a ce maka kawai ka'ida suturar kafin a ƙasa wannan kuma ka'ida ce ta shari'a ta maka doka amma kalar da kake so za ka iya sawa da irin kalar ƙurfin wajenku yanzu mu wajenmu riga ne haka mai hannu da wando kowane ƙafa da ƙafarsa wani wuri kuma zane suke ɗaurawa mazan matan su suke sa wanduna kwarai da gaske duk wanda ya je maka ya ga irinsu za ka ga matan kowace da wando da jamfa su kuma da zane da riga mazan haka zarinsu su kuma suka tashi urfin wajensu kenan yi yanzu a nan gejin mutuncinka a sutura a ce ka sa jamfa da babbar riga ko to yanzu a wata ƙasar in ka je ka haɗa sul ka haɗu to gentleman ke yanzu a nan kai ana jiran liman sai hutu a yi ba sai aka ganka a zangare da nektari ka hutu sai ka ga ana kallo ana jira a ga wannan kan mai tsaron liman ne ko ya haya ga ka tafi hudu ba eh kaga anan mu a urufinmu menene a urukinmu a urukinmu ba kamala amma yanzu a ingila ko a amerika ko wata kasa kamalar babban mutum kenan ya fito da irin wannan shiga shari'a ba ta hana ba don shi irin kamalar su kenan a gunsu a urukinsu babban mutum kenan dama abin da ake so mutunci kun gane wannan yawa mu kuma mutuncinmu ka sa babban riga da hula in ka kara da rawani mutunci ya cika kenan kamala kaga a wani wurin ba haka bane yanzu anan in ka daura zane ka tafi kasuwa sai a yi kallon ka haka ne ko ba ga bane to kaga wannan an kale mana urfin mu ne yanayin al'ada a sutura a al'adar mu ba hana mu ba sai iya abin da dai shari'a tace kar ya wuce ka'ida ya ja kasa kaga wannan rufsa ce Allah ya mana kun fahimci wannan to Allah ya taimake mu wato mu'adanai min zahabin aw fiddatin zinari ne ko azurfa idan aka same su akwai zakatu zakka a kansu kowanne ma a'a iza balaga waznu 20 dinaran idan abun da ka samu ya kai nauyin dinari au kamsa awaƙin kibba ko kuma ukiya biyar in azurfa ne in zinari ne ya kai dinari ishirin to akwai zakka in azurfa ce ya kai ukiya biyar to akwai zakka ba fi zalika rubu'ul ushri inda zaka bada rubu'ul ushri menene rubu'u ushri mun sha faɗi ɗayan bisa nawa hudun ta goma ɗayan bisa hudun ta goma eh ul'ushuri shi ne ɗayan bisa hudun ta goma idan ka ƙirga goma za ka cire ɗaya ɗayan kuma sai ka kasa shi hudu to sai ka cire ɗaya sai ka mai da ukun cikin wancan tsaron wannan ɗayan shi ne zaka. eh shi ne ɗayan bisa hudun ta goma cikin goman za ka cire ɗaya ɗayan shi za ka kasa hudu ka cire rubu'insa kashi ɗaya kenan kashi ɗayan shi ne da zakka wannan ukun fa mai dasu cikin wa'yancan naka ne wannan ƙwaya ɗayan shi ne za ka ba da zakka to shi ne in ka haɗa dukiyar kakar sai ka ga ɗaya bisa arba'in ne zai ɗaya bisa arba'in za ka raba arba'in arba'in kowane arba'in ka cire ɗaya kowane arba'in ka cire ɗaya shi ne zai fita ɗayan bisa hudu ta goma ce rubu'ul usul kenan shi ne zakkar kuɗi dubu arba'in dubu ɗaya dubu arba'in dubu ɗaya now na ka ga hannu ko kun ga miliyan arba'in su miliyan ɗaya kaga hanya mafi sauki kenan wanda za ka tsaya ka ƙididdige za ka ga ya fi ɗayan mita hudun ta goma kashi arba'in a cire ɗaya ba to za ka ga a goma a cire ɗaya mai ɗayan kuma a kasa shi hudu ya ɗau kashi ɗaya to idan har neman ka ya kai ga ka samu zinarin da ya kai dinari ishirin to ana neman rabin dinari a goma kenan shi ne rubu'ul ushuri rabin dinari ba shi ne yanzu dinari ishirin in aka kasa shi kowane dinari a kasa shi biyu sau ishirin zai kuta nawa arba'in sai a ɗauka shi ɗaya a gare bikin rubu'ul ushuri to dinari ishirin zakasa rabin dinari dinari arba'in fa zakasa dinari dinari tamanin fa da kasa dinari biyu kun gane Ko wannan shine abin da malam ya ce idan har mabalagarsa ta kai na dinarar? dinari ishirin ɗaukansa a waƙin fifa ko kuma ukiya zera in azurfa ce a fi zalika rububu ko shuri yaushe za a bada in kudin sun shekara ina yau makurujihi ranar fitarsa ranta ka samu rannan za ka yi ke eh, kargaje ya yi ya shekara yo ai mutuwa ce kayan Allah ka tarda don haka yanzu fita kawai ranar fitarwa waka zalika ma ya kuruju haka abinda ake fitarwa haka ne kuwa? E, eh, fi ma ya kuruju ba da zalika filar biyi to daga baya fa na riga na tono yanzu sai na samu abin da ya kai dinari ishirin ko kuma ƙuƙiya biyar in azurfa ne to daga baya kuma da na sake ja a wani rami sai na samu abin da ya wuce dinari biyar ba ko goma shi ma sai ya cika zakka sannan zan fitar koyaya ina ai yanzu ka samu ishirin ko to daga ka sake tafiya ka ƙorto ko ɗaya ka samu yanzu ka zakka za ka mishi sai yanzu kai cikin nisabi kake sai in ya yanke wannan kwatolon da kake yi kana daɗa samu ko bai kai ishirin ba yanzu za ka mar zakka kana daɗa samu ko bai kai ishirin ba za ka yi ba zakka haka za ka yi ta yi sai in samun ya yanke hatta iza ta a nailu har sai in samunsa ya yanke matara ta same ka daga baya kuma in ka sake kwantalo wani wuri to yanzu sai in ya kai nisabi gane amma na ɗazu yana biye da samun farko kar ku manta na daɗin ma an ce ba za a karɓi komi a gurka ba sai in ya kai dinari ishirin in azurfa ce kuma wukiya biyar to ka samu hakan yanzu kam ka zama mai dukiyar da har an fidda zakka ko kana dukawa kuma kana kwarto sai ka sake ƙwarto wani ya kai hakan ko bai kai hakan ba ko har yanzu cikin jumlar wancan yanzu kam ya kai misali don haka za a fitar masa da zakka in kana ƙara ƙwartowa ka samu wani shi ma za ka yi masa zakka ya kai ko bai kai ba haka za ka yi kai in dai samun bai yanke ba duk abin da ka samu ka raba shi arba'in ka cire ɗaya sai in fatara ta same ka in fatara ta same ka yi samun ya katse har ka fara zama a gindin bushiya kana hutawa wata rana kuma he ka sake bantarowa a wani wuri to a nan kuma sai in ya kai nisali in sai kai nisali ba ce ka an bar ma in fa za ka shekara goma kana samun dinari goma dinari biyar dinari tara duk wannan ba za a karbi komi abunka ba Allah ya bar ma je ka kawai amma ranar da ka samu abun da kai 20 to sai ka yi zakka kuma zakkar ba wani abu mai yawa ba sai dinari sai dinari sauran dinari 29 da rabi duk rike ka ji kyautar Allah kuma a hakan za ka tar da wani baya yi a'a to ka zakka shanu ku duba ba yawan shanun da ake fitarwa ƴan kasuwa ba amma waɗansu suna zakkan ba sa yi ka duba dubu arba'in ne fa ke neman dubu ɗaya amma wani baya yi ka duba hore ka yi buhu goma a nemi buhu ɗaya amma wani baya yi a hakan sai ga ya gaji su ɓarona eh. wa in kalla shi ne amsar ko kaɗan ka samu matuƙar ya sadu da wancan samun na farko wa inin na nailuhu amma idan samun ya yanke to shi kenan yanzu samun ya yanke biyadihi a hannun shi wannan mai kotolan neman mu'adanai yanzu ka ya kwana biyu bai samu ba to in ya bantaro wani wuri ya samu to yanzu ba za a ce ya fita zakka ba sai in ya kai misali. kun gane sai ya kai misali wa yabtadi ghayruhu yanzu zai fara neman sabon nisabi wancan na da ya yanki eh ina muke lam yakhruj shay'an matukar ya yanke masa ya tona ya tona lam yakhruj shay'an bai fudda komi ba hatta ya buluga ma fihi zakat to yanzu nan gaba in ya samu ba zai fita zakka ba har sai ya kai abin da ake fitar masa da zakka menene ake fitar masa da zakka nawa ne azurfafa ko iya biyar to in har bai kai ba shi kenan ka je ka ci kawai shari'a ta bar maka wato ka zuljiziyatu malam ya dakatar da wannan yanzu an koma akan abin da ya shafi haraji jiziya jizya shine satayya aljaza'u mun muku afuwa za ku zauna a daular mu ta musulunci mun kuma kyale ku za ku yi kafurcin ku ba ku musulunta ba amma sakamakon da za ku bada duk shekara gashi abin da za ku iya. haƙƙin zaman ƙasa da kuma kasancewa ku cikin aminci an kyale ku da kafurkin ku amma akwai haraji da za ku riƙa biya eh shi yasa kake gani ba a zuwa kwankwasa kofar gidan musulmi a kawo haraji da ba a musulunta din ma? eh in yazo zo kace to ba kalmar shahada a ka gaya mara haka wai ce mun zo karɓa haraji ce a ni na ina so zama su ba ni kalmar shahada don in huta da harajin nan to ka san idan mutum yana biyan jiziya jiziya din nan in ya gazi ya ce shi fa ya zo ya musulunta da iyalinsa shi kenan ya huta daga wannan shekaran shi ban da shi ya sauke dama saboda ya ƙi shiga daula ya ƙi shiga musulunci to ya musulunta to shi kenan yanzu mun zama daya to akan me za ka karba sai dai zakka ko wani haƙƙi daban da shari'a za ta nema to yanzu shine abin da malam zai mana magana a kai ko fazul jizyatu ana karɓar jizya a wajen wa min rijali ahalin zimmati ana karɓa a gummata amma ahalin zimmati arnan amara ba arnan yaƙi da ake yaƙi da su ba wanda ake yaƙi da shi kamar ya turje bai aminta ba kuma bai yadda ba yana neman ma ya yaƙe ka har sai ma ya yi gani marka ko yanzu wannan shi fafa da ba ake amma wanda ya sallama ya ce shi ya yadda ya ba da kai ba za a yi yaƙi shi ba shi ba zai faɗa da musulmai ba zai a zauna lafiya kuma a bar shi shi bai yadda zai musulunci ba gaskiya shi a bar shi akan kafurcinsa amma shi ba zai taya wani wanda zai yaƙe kuma ba zai taya kuma ba zai taba ku ba kuma ya yarda zai biya jizya to shikenan ya zauna lafiya a abunsa kuma duk wanda ya taba shi ya yi laifi shugaban musulunci ya kama shi shi ma ba zai yi daɗi ba don ana zaman lafiya da shi an yi yarjejeniya duk shekara kuma yana biyan haraji to kul ka taba shi kaga zaman lafiya irin na musulunci ko to su ne ahlul jimma wanda aka riga aka yi alkawarin zaman lafiya da su al-ahararin baligina amma fasai sai ƴaƴansu banda bayi baligina balagaggu cikinsu banda yara ƙanana da basu balaga ba kun gane wannan wala tukadu min nisa'ihim wa tibyanihim wa abidihim ba a dorawa wato nisa'ihim matansu mace ko mata na dubu nawa ne ba haraji a kansu yara ƙanana ba haraji a kansu haka kuma waɗanda suka shafi mai abi bayinsu ba haraji a kan bayi sai ƴaƴa baligai maza kun gane wannan banda kuma mahaukata a cikinsu banda tsoffi tukub a cikinsu banda fakiran ciki wanda baya da komi daga shari'a ita tana da sauki daga an zo an same shi bai da komi kuma an tabbatar bai da komi Ta ce to Allah ya kawo sai baɗi Ban da shi banda tukuk-tukuk banda yara banda mata waɗanda suke banda mahaukata kun gane waɗanda ake karɓar zakka abin na haraji a gunsu maza baligai biya kun fahimci abin ko maza baligai biya bayi su a dukiya su in aka zo bayinka ko goma ne ba a kirga su a ce a biya musu haraji kai din ke mai bayin kawai ke ne za ka biya sai dai in akwai ƴaƴanka ba bayi ba kuma sun balaga to su kam za a kirga su su ma banda yara mata banda su kun gane wannan yawwa kuma banda mahaukacin gidanka <laughs> shi mahaukaci ne baya cikin rayuwa kun gane wannan irin ta bai san ma me yake yi ba don haka bai da wata mallaka da take amfana ta balle har a fashe ya biya riya. Allah ya ce mu wato ka min al-majusi haka nan majusawa maguzawa ana karba wa minan nasara haka kiristoci su ake ce musu nasara nasara al waɗanda suka zama nasaran ba asalin nasarawa ba larabawa ne sai suka ce ga nasaranci to a karbi haraji a gusu kun gane wannan domin akwai asalin bani isra'ilan da su nasarawan ne na asali akwai nasarar arabi akwai nasara wanda suka nasaranta suka zama nasara asali ba su ba ne ba su gaji abun ba musulunci bai same su a kai ba ba same su da abun ba asali ba su aka saukarwa ba domin da kowane annabi ana aikensa iya ya kauni ya kauni kuma ne? ya bani isra'ila ya bani isra'ila ba haka ya saura da lijila take faɗi ka to duk wanda ya shiga karambani ne ne kai shi kun gane amma da qur'ani ya zo sai ya zama na shakundu sai kai aljani ne ko kai mutum ne to ko daga ina kake an aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abokan sai ahalul qur'ani ne ƙura'ani na kiranka shi yasa kake ga wata kalma Qur'ani in yazo yace ya ayyuhal ladina amanu ko ma waye in yayi imani a kira shi wani lokaci a ya ayyuhal ladina kafaru duk wanda ya kangare ko ma daga ina yake kafiri ne an kira shi ya ayyuhan nasu ya ku mutane ke sunanka mutum ko daga wata kabila kake an kira ka wannan Qur'ani ne ya samu wannan shi yasa Allah ya ce inna arsalnaka ila nasi kafatan ko mun aiko ka ne zuwa ga mutanen duniya duka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai aka taba aiko wa mutanen duniya duka sannan a da mutum da aljanna karkashin sakonsa suke domin aljanu akwai mutanen da sun musulunta akwai kafirai wa inna min al muslimuna wa min alqasifuna wa kunna ita idada wannan aljanu ne suke fada mu ma fa akwai musulmai a cikin mu akwai kangararru kamar yadda mutane suke akwai wa'anda suke musulmai akwai kangararru to su ma a cikin aljanu akwai kangararru irin masu marin mutane su kauce su zama shagidaddun nan duka yawanci munafukan cikin su ne da arna amma musulman za ka cutar da su ma yi su ja baya su haka guri ba sa so su cutar da kai don sun san ba gani ba yau sau nawa kake wa musu bari eh kana gyaran abunta kawai ta dan kauce ka dan ka zo ka taka ta kai ka wuce ba baka gani amma ita ta ka kuma ta ga ta mata barna to amma musulma ce ba za ta iya cutar da kai ba don ta san Allah ya sa hijabi tsakani kai ta ka gani ta kana gani da ba za ta yi shi ya sa suke sassauta mana yau barna nawa muke musu amma me a ran da ka kuskura ka bi ta kan wani mugun karnan in ya gaura ma mari shi ke nan kawai haka ce wallahi kuma in ya maka wani abun kuma ka haukace kenan ko kuma ya tsotse maka gefe da kawai ga lokaci guda ba ka iya motsi irinsu kuma in Allah ya taimaka ana ta rakiya ana ta karatu ana ta addu'o'i sannan wani kuma ya shige kama ya shiga jikinka kawai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda shaidanu suke iya yawo a jikin mutane kamar yadda jini yake yawo to ga wannan in ba kana kana askar ba wallahi ba za ka ba wuya ka ga shekani ya shige ka ko ya shiga iyalinka ko ya shiga yayanka shi yasa aka da mana askar na kwanciya askar na tashi askar na shiga ban daki na da askar na tubewa askar na jima'i askar na fita daga gida askar na shigowa daga gida askar na shiga kasuwa aska duk saboda ko ina shedanun suna nan sun yi dako suna jiran ka zo ka yi kuskure ka dan sai su tafi da kai su wuni tare in kai wasa wani shedanin in ya rataye ka kuka wuni tare duk abin da ka ci ka ji baka koshi ba sai ka sai abun ka da tsada da kazar da komai ya zo ku cinye tare ba ka gani ce wallahi ji ke. kaman ban ci komai ba yau na na ci kaza na ci kaza yau kai da shaitani kuka ci ko kuma ka ci ya rikita maka ciki bai zai maka amfani ba kai take ta zawo to ya ci ya cinye mai kyan ya maka amai a ciki kai kuma ka ci ama Ana tsammanin mai kyan ka ci shaidani shi yasa ake so duk sanda ka bar gidanka ka nemi tsari bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ko iya nan kaya sai Allah ya ce muqitu kufita wa muqita wa yatanaha anka shaytan kai ka bi tafiyarka kufita an yi san maka wa muqita an kare ka wa yatanaha anka shaytan kuma an hana duk wani shaytani ba zai shiga cikin sabgarka ba a yau wannan kalmar kawai in ka faɗe ta sanda za ka fita gida sai an ce an tsare ka an kare ka an kisan maka ba wani shaitanin da zai shiga tsakar ka a yau yanzu kalmar tana da wuya eh da jiya da yau duk na fadi da zaka fito eh to sau da yawa in ka ga mutum ko abincin gidanka kaga bai kika aski ba to kila da shaitanin kuka ce don baya albarka in dai shaidan ya shiga cikin sabgar ka, kuma kana zuwa kofar gida in baka yi addu'ar nan ta shiga ba to tare za ku shiga kana yin addu'ar kuma ya koma da gudu kenan ba zai shiga gidanka ba amma kana shiga ba wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ku shiga tare ana baka abinci baka yi bismillah kuma za ku ci tare kana kwanciya baka yi azkar ba kuma za ku kwanta tare <laughs> eh ka zo sa riga ba bismillah ba addu'a ko ɗaya hannunka da ɗaya hannun shi za ku shiga tare yanzu kuna riga ɗaya ba ana sa kafar wando ba to rannan za ku sa kafar wando kai da shi a riga addu'a bismillahi ta ishe ka in ma baka iya sauran ba in za ka sa kayan ka ce bismillah. in za ka cire ka ce bismillah alal akalli akwai addu'a ta sa kaya akwai in sabon kaya ne ba akwai addu'arsa mutum ya ɗauki hisnu muslim ɗin ya fi shi dalla-dalla kowace matsala da ka sani a rayuwarka akwai azkar ɗinka to wannan shine zai kare mu daga sharrin ibilisai ce ɗanu kun gane wannan to Allah ya taimake mu don haka banda majanunai وتؤكد من arabi ومن النصارى jizyatu ala ahli al-zahabi arba'atu dananira idan zinari kuke mu'amala da shi kowane mutum ɗaya arba'atu dananira zinari kuɗi za a karɓa a gushi kuɗin haraji kai yana da yawa ba yanzu kuɗin Najeriya in aka ce za a karbi dinari hudu a gun mutum a canjin naira kudin kaɗan ne rubu dinar ma bana an ce karancin zakabin nan zaki dubu nawa muka ce ko ishirin a je ma dubu ishirin ɗin kawai dubu ishirin sau hudu nawa eh kun tabbatar to tamanin sau hudu kuma Eh? eh a'a ku ba ni amsa mana kamanin su hudu Na'am? to dubu ɗari uku da shirin eh za ka biya ko za ka musulunta ka huta ko kaga da an samu musulmai da yawa aiko in kuma ka ji a zo a duba kadarorinka a yi littafi a samu abin da aka sauran a yafe ma don ka musulunta ne ai dama ba a so maka biya so ake ka musulunta to shi hakan ake so ai to ba kamar kashe mutane da ake yi da kashe ba ne yanzu miliyoyin da muka faɗa ran nan biyar rai ɗaya miliyon nawa muka ce yanzu idan da an sani in ba a samu mai biya ba gwamnati sai ta biya rai bai tafiya a banza in aka yi barin mutane duk sai an lissafa su in ba a samu wanda suka yi ba to gwamnati za ta biya kana zamani gwamnati ba za ta rika daukan mataki ba to amma kawai mutuwa ta mutum an mutu an mutu a banza shi yanzu ba a damu da kare rayuka ba wallahi idan da ana biyan diya ba a samu wanda ya ba dole kuma eh gwamnati ta biya ko gwamnatin ta ɗau mataki da daɗewa to amma ba wani abu kawai in an kashe an kashe banza to shi yasa kake ganin mutane suke gangancin kashe mutum ɗazu muna mota wani wai shi direban babban mota ne a ce kawai ranar nan wani wai da yar motarsa kurkurkurkur ya yi kaina ai na yi tafi a kansa da zan murje shi sai na ga bayan motar duk cike da mata da yara wallahi ba don haka ba zan masa takun ba na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai dama ashe abin da ake faɗa masu manyan mota na akwai marasa imani masu kashe mutane da gangan ashe haka ne sai ce a ba haka bane ba wai sai ba ai ganganci suke mana na ce ai Allah yanzu ashe sai ka iya taka shi kamar kwado sai ya bari wai ya ce wallahi ya yi niyya da har ya karkata ta zai masa murgin kwado sai ya gaba ya cike ke da mata da yara sai ya janye ta kawai ya yi kwaba ka ji ba ɗazu ɗazun nan ka ce wai da daɗewa aka yi ta ce ashe bawan Allah abinda ake faɗa masu manyan mota suna taka ƙanana da gangan ashe haka ne ni na ɗauka tsautsayi ne ashe da gangan kuke taka su inna lillahi wa inna ilaihi eh ya tattaka hasbunallahu wa ni'mal wakeel to an san ba ba a biya ba diya yawanci in an zo gunka kai mai mutum ma in kace kana da jama an rinka cewa ku je ku dawo ranka. kaza ku je shi da an zo yaka cewa ah, ni na yafe to me ka iya kasa a biya ba ibto ya aka yi a gani to abinda ake badawa akan kowane mutum baligi namiji dinari kudu wa ala ahalil warqai 40 dirhaman in kuma azurfa ce dirhami 40 dirhami 40 shine daidai da dinari hudu kun gane kowane dinari goma yana daidai da dirhami abinnan kowane dirhami goma yana daidai da dinari daya kenan ko dinari arba'in yana abunan dirhami arba'in yana daidai da dinari hudu kun fahimta gefen azurfa to Allah ya ce mu ce mu da fahimta wa yukasifu anil faqiri idan aka tarda mutum fakiri ne sai a rage masa akan wannan dinari hudu din in aka bincika aka ga da shi to sai a dubi kadarorin da yake da su sai a samu abin da aka samu sai a rage mata wa yukadu mimman ko mu tashi a don na ga kun dan zauna da Husaini ko akwai sanarwa a tashi a wurin na a babu ke karewa babu yana da saura sai ba gudu za mu yi ba muka ce sai mun kare shi wannan tijjar din kasuwanci in dai ba kasarar na na kawai za mu yi sai mu tsaya a nan dai saboda lokacin da ake so a tashi din ya yi mazo na tsallar isha ko sai dai in akwai tambaya kafin mu rufe

to kai ana hudda musu zakka sai in an sai da su kuɗi sai ka hudda zakka wataƙila filaye ne gada, gonaki ɗeguna gidaje kaga duk wayannan abu ne da ba a musu kago to su suna nan sai in sai da suka yi hada da kudin hannunka sun kai zakka in kuma da ba ka da wani kudin in sun shekara kuma suna nan a nisabi ba su tawaya ba to sai kai musu zakka ma fahimta yawo na'am to alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah yan uwa akwai wani bawan Allah da ya kamata a taimaka mishi malam Bashiru wanda muke kalla da shi a nan muke karatu da shi a nan wanda Allah ya jarrabe shi da larurar biya? ko da yaushe eh, yana da karamin karfi baya da shi sannan kuma ciwon sa yana da buƙatar duk wata akwai magunguna da yake sha a farfadiyar nan ko sai ya je ya fasa duwatsu yake samun wannan abun kwanan nan ranar zai tafi juma'a ya yi woki, zai yi guga kawai sai abun ya zo mata kawai sai ya ɗauki dutsen guga sai ya ɗora a cikin ya riga haka da shi kawai sai da ya gangare ya ƙone nan ya ƙone masa ciki wannan yana da buƙatar a taimake shi don haka 'yan agaji don Allah a yi haƙuri a tashi ɗan uwa musulmi a taimaka fi sabilin layi wallahu fi auni da abdi ma dama da abdi fi auni a ɗi wannan bawa Allah bai rabu da masallaci ba duk da haka a hakan rannan ya zo ni ban sani ba bai nuna mini sai da na rufe wallahi abun ya zo kawai maimakon ya dora a kan inda yake goga kawai ya dora a cikin Allah ya ba shi lafiya sannan mu ci gaba da taimakawa ire su suna nan waɗanda suke da wannan larura larura ce mai wahalan gaske kamar yadda muka faɗa waɗannan shaitanu su sun fi so su ga mutum yana kusa da wani wuta ko ruwa sun fi zuwa su makare shi da yawa kake gani idan mai wannan irin abun yana zuwa kusa da tafki za ka ga yawanci a wurin suke mutuwa haka kuma rubuta don na san mutum ya kai biyu wayanda suka mutu a ruwa masu irin wannan wasu kuma su fada a wuta Allah ya yi musu Allah Ubangiji ya ba shi lafiya Allah Ubangiji ya kare mu kuma daga irin waɗannan mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله كغفرت منا الله كغفرت وإيايم الله كغفرت ومعلمم Allah ka gafarta wa ‘yan uwanmu musulmai waɗanda suka rigaye mu, Allah ka karɓi rayuwanmu muna musulmai masu imani da mu da zuriyarmu. Allah muna roƙonka alkhairinka na duniya da lafiya Allah ka taimaka wa malamanmu waɗanda suke karantar da mu alƙur'ani da masu karantar da mu ilimin alƙur'ani da furu'a da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka taimake su Allah ka kare mana su ka kare su ka dora su akan dukkan makiyansu Allah ka taimaka wa shugabanninmu da zukata masu taushi, Allah ka sa tausayin talakawa a jikin zukatan shugabanninmu, Allah ka sa son adalci a ransu, Allah ka sa ya zamanto shugabancinsu ya amfane su duniyarsu da lahirarsu, waɗanda ba za su gyaru su zama masu tausayin talakawa ba. Masu yi don kansu kawai Allah muna roƙon ka canja mana su da waɗanda suka fi su Allah muna roƙon ka sa albarka a kasuwancin ɗan kasuwarmu, sa albarka a noman manomanmu, sa albarka a kiwon makiyayenmu, sa albarka a sana'ar masu sana'o'inmu, sa albarka a ofisoshin masu ofis daga cikinmu, sa albarka a aikin ma'aikatanmu, kowa a cikin sana'ar sana'arsa Allah ka sa masa albarka a ciki. ya zama abin da zai amfane shi ne su da lahirarsa Allah ka kare mu abin da zai zama sanadin halakarmu Allah duk abin da zai zama fitina a cikin garinmu na son Allah ka yi mana kariya da shi Allah ka kewaye mana wannan gari da tsaro Allah ka kare mana shi ka kare mana shugabanninsa Allah ka kare mana shi ka kare mana malamansa Allah ka kare mana shi ka kare mana mazanmu da matanmu Allah ka kare mana addininmu da wuraren ibadarmu Allah ka tsare mana wuraren sana'o'inmu Allah ka taimake mu da haɗin kai a cikin garinmu Allah ka sa mana son alƙur'ani da sunar manzon Allah a cikin rayuwarmu mazanmu da matanmu Allah muna roƙonka ya Allah muna da bukatu a cikin rayuwarmu waɗansu suna da sana'a amma ba ta gudu Allah ka warware musu waɗansu kuma ba su da ma sana'ar Allah ka kama musu waɗansu kuma ya Allah sana'ar da suke haramtatta ce Allah ka canja musu kai bayin ya Allah waɗanda suke cutar da bayin Allah waɗansu tsane waɗansu tsata waɗansu kashi waɗansu shiga gidaje suna ainihin cutar da bayin Allah suna kirkita su Allah ka shirye su Allah ka ganar da su wannan ba sana'a ba ke ta halal Allah ka ganar da su su jawo su ne sana'a ta halal idan ba masu ganewa ba ne Allah ka dora kalmar shakawa a kansu to Allah ka yi mana maganin Allah ka tarwata haɗin kansu ka lalata ƙungiyoyinsu ka sa ainihin kuba a cikin rayuwarsu ka raba su da makamansu ka sa shamaki a mu da sharrinsu Allah mun tinkare ka da damuwar mu da bukatunmu Allah ka san mu ka san mu ka san matsalolinmu ka san bukatunmu ba mu yi maka yawa ba Allah ka biya mana bukatunmu mun yi tawassuli da wannan zama da muka yi domin ka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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.